matasa masu neman ilimi aka zo aka cin masu aka musu wannan ta'annati sha Allah Allah zai bi musu hakinsu kuma na amfani da wannan dama mu sake kira ga al'umma kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ya gagare shi su masu yi Allah ya shirye su Ministan ilimi na tarayyar Najeriya kenan Malam Ibrahim Shekaru lokacin da ya ziyarci kwalejin a jiya. Many people died in this attack and many are hospitalized currently. Da na victims duk gaba daya saboda exploding yana da abin nan din a cikinsa. Shugabar kwalejin kenan Dr. Rabi Jibrin Muhammad take bayani ga ministan da 'yan tawagarsa. Ministan ya kuma ziyarci ɗaliban da haɗarin ya da su su fiye da talatin waɗanda yanzu haka ke karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala. Muna lectures sai kawai wani zuwa gate in ce zai shigo sai suka ce kada ya shigo sai sai sun sace ɗin sai ce a ah, sai bude wuta ga fafafa ashe yan wanshi suna bayan sai suka shigo sai wuta papa sai suka jefa ma lecture theater namu suka jefa mushi bam mu kuma suka dinga harbi cikin mu suka rabu wata mace tana da ciki a cikin mu mu kuma muka fado ta saman beni shine na karya kafa security ya ce zai zata nashi ya ce a'a sai ya bude wuta mu kuma muna objiya sai na fado shine na jarauni a kafa shine da abin da na san ya faru ko waɗanne matakai gwamnatin tarayyar najeriya ke ɗauka domin kare lafiyar ɗalibai da kuma tabbatar da tsaro a ɗaukacin makarantun ƙasar malam ibrahim shekaru ya ce to shi gama dai al'amari na tsaro abu ne wanda yake kusan kowa yanzu ya tashi a tsaye a kansa kuma musamman a guraren da ake yin dandazo na al'umma dama mun ba da umarni ga dukkanin makarantu makamantan waɗannan samar da kyakkyawan tsari na bincike da kuma tsarin tsaro a tabbata za mu ci gaba da ɗaukar matakai na tsaro za kuma a daɗa tsanantawa shi ma dai mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu ya ziyarci ɗaliban a gadon asibiti inda har ma ya kira ga gwamnatin tarayya ta gaggauta wajen kawo ƙarshen kashe-kashen rayukan 'yan ƙasa a sassan najeriya sarkin na kano ya kuma hori ɗalibai da kada su tsorata su zabura wajen fafutukan neman ilimi domin kuwa shine gishirin zaman duniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.